صدق الله العلي العظيم اللهم صل على محمد وآل An kamo rediyo Hausa VOH ne a cikin shirin sa na yammaci zango na uku kuma na ƙarshe a wannan ranar ta Lahadi. Masu sauraro Assalamu alaikum barkan kurar haka da fatan kuma an yi ne lafiya. Hassan barka ne ke muku sallama a cikin shirin namu na wannan lokaci. A jerin shirye-shiryen da muke ɗauke da da farko dai akwai labaran duniya sai kuma taskar mota shirye-shirye waɗanda suka haɗa da shirin nan na Afirka a yau. Bayansa kuma muna ɗauke da shirin nan na kisoshin rayuwa daga nan kuma muna ɗauke da shirin nan na amsoshin aƙida sai kuma shirin duniyar mu a yau wanda zai kasance cikamakin shirin shirin namu na wannan yammacin waɗannan da yarar Allah su ne shirin abubuwan da za mu kawo muku a cikin shirin namu na wannan lokacin amma kafin duk hakan sai an fara da jin shirin nan na kokon san da ke leƙo muku wasu daga cikin muhimman al'amura da suka faru a tsawon tarihi a kowace rana ta Allah ko kun san. jama'a masu saurare assalamu alaikum yau lahadi 6 ga watan fabrairun shekara ta 2022 wanda ya daidai da 4 ga watan rajab na shekara ta 1443 hijira kamariya masu saurare ku kusan cewa shekaru 70 da suka gabata a ranar irin ta yau wato 6 ga watan fabrairun shekara ta 1952 sarauniyar kasar birtaniya elizabeth alexandra mary ta fara sarauta a kasar an haife ta ne a ranar 21 ga watan afrilun shekara ta 1926 bayan mutuwar mahaifinta sarki george na shida ta kuma karbi sarautar kasar burtaniya daga lokacin ita ce sarauniya wadda ta fi dadewa akan mulki a burtaniya kamar kuma ita ce mai mulki wadda ta fi jimawa tsakanin masu mulki na duniya a halin yanzu an yi firaminista sau goma sha hudu a kasar burtaniya a lokacin sarautarta inda boris johnson firaministan burtaniya mai ci a yanzu ne firaminista na goma sha hudu da ya riske ta akan mulki. masu da san cewa shekaru 38 da suka gabata rana irin ta yau aka kashe gulam ali wani kwamandan sojojin kasar iran a zamanin sarki da sha wanda bayan nasarar juyin juhalin ne ya gudu ya koma kasar faransa da zama janar gulam ali ya jagoranci kisan mutanen iran a shekara ta 1963 da kuma shekara ta 1978 kafin nasarar juyin juhali a kasar wanda kuma ya yi kokarin cutar da jamhuriyar musulunci hatta bayan samun nasara amma ba tare da ya samu nasara ba da ƙarshen masu saurari ko kusan cewa shekaru 34 da suka gabata rana irin ta yau murgayi imam kumeni ya kafa majalisar fayyace maslahar tsarin musulunci wadda ita ce babbar majalisa mai ba jagora shawara a kan lamura daban-daban amma babban aikin wannan majalisa dai shine warware matsaloli waɗanda suke tasowa tsakanin majalisar dokoki da kuma majalisar kare kundin tsarin mulki ta ƙasa wanda kuma dukkanin dokoki da majalisa za ta kafa ba za su taɓa zama doka ba sai da amincewar wannan majalisa idan waɗannan majalisu guda biyu suka samu saɓani a su majalisar fayyace maslahar tsarin musulunci ce za ta kawo ƙarshen saɓanin jagoran juyin juhalin musulunci ne ke zaɓar mambobin wannan majalisa bayan shekaru biyar.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 Masu sauraro barkanmu da sake saduwa a daidai wannan lokaci. Jerin shirye-shiryen da muke ɗauke da za su zo muku ne bayan Abdullahi Salihu Usman Katsina ya fara karanta mana labaran duniya. To da farko ga muhimman kanunsu. su. ministan harkokin wajen kasar iran ya bayyana cewa har yanzu amurka bata gabatar da wani muhimmin shiri ba a tattaunawar vienna tarayyar afirka ta jingina matsayin da ta baiwa isra'ila na mamba mai sanya ido a cikin kungiyar babban sakatar majalisar ɗinkin duniya ya buƙaci da a duba halin da musulmi suke ciki a ƙasar china to yanzu kuma ga labaran da ke da ke ministan harkokin wajen kasar iran sen amir abdullahiyan ya bayyana cewa har yanzu amurka bata gabatar da wani tsari ba na musamman game da tattaunawar da ake yi a vienna domin farfado da yarjejeniyar nukiliya da aka rataba hannu a kanta a shekara ta 2015 amir hussein abdullahi na bayyana cewa muna kallon abin da yake faruwa a ƙasa dole ne kuma mu ga ɗabi'un amurka dangane da cire takunkuman da aka ƙaƙabawa ƙasar iran ya bayyana cewa abubuwan da ake ta faɗa har yanzu amurka ba ta miƙawa irin wani abu a rubuce ko kuma a hukumance ba ila dai kawai bayanai na kafofin yada labarai da irin ɗin take ji amir hussein abdullahi ne bayyana cewa suna jiran abin da amurka take faɗa a aikace taron kolin kungiyar tarayya afirka da ke gudana a birnin addis ababa na kasar habasha ya dakatar da matakin da ya isra'ila matsayi na mamba 'yar kallo a kungiyar tashar almayadin ta bada rahoton cewa matakin da babban taron koli na shugabannin kasashen afirka ya amince da shi shine a dakatar da kudurin da babban kwamishinan zartarwa na kungiyar tarayyar afirka musa faki ya dauka kan baiwa isra'ila matsayin mamba 'yar kallo a kungiyar tarayyar afirka da zuwa lokacin da kwamitin da aka kafa domin bincika lamarin zai fitar da shawarwarinsa da kuma yadda yake kallon yiwuwar lamarin ko kuma yin watsi da batun baki daya kwamitin da ya hada da shugaba makisal na kasar Senegal a matsayinsa na shugaban tare Afirka mai ci a yanzu kuma shugaban kasa Algeria Abdulmajid Tabon da kuma shugaban Afirka ta Kudu Cyril Ramaphosa da kuma shugaban jamhuriyar demokuraɗiyyar Congo game da shugaban tare Najeriya Muhammadu Buhari tun bayan da babban kwamishin zartarwa na kungiyar tarayyar Afirka Musa Fake ya bar da kujerar mamba 'yar kallo ga Isra'ila a cikin kungiyar tarayyar Afirka. kasashe da dama na kungiyar da suka nuna rashin gamsosu da hakan lamarin da ya jawo rabo kai a tsakanin kasashe mambobi na kungiyar tare afirkan ta jama'a masu harka sha'afa labaran da suna zo muku ne daga hausa radio voh a birnin tehran sakatare janar na majalisar ɗinkin duniya ya yi kira ga hukumomin kare haƙƙin bil'adama na majalisar ɗinkin duniya da su ziyarci lardin xianjiang na ƙasar china domin duba halin da musulmi suke ciki a yankin tashar aljazira ta bayar da rahoton cewa sakatare jiran na majalisar ɗinkin duniya antonio guterres ya kirayi shugaban ƙasar china da sauran jami'ai na ƙasar da su bayar da dama ga hukumar majalisar ɗinkin duniya na kare haƙƙin bil'adama da su ziyarci yankin da 'yan ƙabilar ugur suke rayuwa domin ganin halin da suke ciki a cewa majalisar ɗinkin duniya antonio guterres ɗin ya shaidawa shugaban ƙasar china cewa yana sa ran hukumomin ƙasar ta china za su bar hukumar kare haƙƙin bil'adama ta majalisar ɗinkin duniya da kuma shugabar hukumar michelle bachelet ta ziyarci ƙasar ba tare da wani ƙaidi ba domin ziyartar wasu yankuna ciki har da lardin xinjiang na musulmi guterres dai ya gana da shugaban ƙasar ta china xi jinping da kuma ministan harkokin wajen ƙasar wanye a gefen taron wasannin olympics na lokacin sanyi a birnin beijing a cewar majalisar ɗinkin duniya babbar daraktar hukumar kare hakkin bil'adama ta majalisar ɗinkin duniya dai ta jima tana neman zuwa ƙasar ta china domin ta ziyarci wuraren da ake zargin cewa ana gallazawa musulmi halin da musulmin ƙasar china suke ciki dai ya jawo cice kuce a tsakanin ƙasar china da kuma wasu ƙasashen duniya musamman ma amurka da ƙasashen turai wanda hakan ya sa wasu daga cikin ƙasashen turai suka ɗauki ƙwararren matakai akan ƙasar china amma da kawar cewa wasannin olympics na lokacin sanyi a ƙasar ta china shugaban majalisar malaman ahli suna a ƙasar iraki ya bayyana cewa yakin ƙasar yaman ba shi da wani alfanu kowa shugaban majalisar malaman ahli suna na ƙasar iraki shek khalid mulla ya yi kakkausar suka akan hare-haren da saudiya take jagoranta akan al'ummar ƙasar yaman shehin malamin ya ce babu na wanda yake amfana da wannan yaƙi illa makiya musulunci domin kuwa musulmi ne suke yakar 'yan uwansu musulmi kuma suke rusa kasar 'yan uwansu musulmi ya kuma ci gaba da cewa lokaci ya yi wanda saudiya za ta farga ta kuma fahimci cewa wannan yaki da take kaddamarwa akan al'ummar kasar yaman tarko ne na makiya domin kowa ita kanta ba za ta tsira daga wannan tarkon ba ya ce daga lokacin da aka fara kaddamar da wannan yaki shekaru bakwai da suka gabata ya zuwa yanzu babu wani abin da aka iya cimmawa in banda kashe dubban fararen hula musulmi mata da kananan yara da kuma rusa ɗaruruwan masallatai da makarantu da asibitoci da kasuwanni da ƙarshe kira ga saudiya da ta sake ne akan kisan musulmin ƙasar yaman domin kuwa gwamban da take samu daga amurka da birtaniya da kuma gudan isra'ila ba zai kare ta daga wannan abin kunya ba to jama'a masu rare ƙarshen labarin duniyar kenan. To kai da Abdullahi Salihu Usman ka tsana dauke da labaran duniyar. To yanzu kuma ga taskar mu ta shirye-shirye inda kuma za mu farawa da shirin nan na Afirka a yau. Afirka a yau. Jama'a masu saurare Assalamu alaikum barkanku da warhaka barkanku kuma da sake saduwa da ku a cikin wannan shiri na Afirka a yau. shin da kan yi dubi akan wasu daga cikin mahimman lamura da suke wakana a nahiyar afirka ko kuma waɗanda suke dangantaka da nahiyar shirin namu ne da allah da zai dubi ne dangane da halin da ake ciki ta fuska tsaro a najeriya musamman ma a jihohin arewa maso yammacin kasar inda 'yan bindiga da barayin shanu da masu satar mutane domin karbar kuɗin fansa suke ci gaba da dabar jama'a za mu ji mahangar masana da yadda suke kallon wannan lamari da kuma irin mahangarsu kan irin hanyoyin da ya kamata a bi domin tunkarar lamarin da kuma shawo kansa wanda da shi ne abin da shirin namu yau da Allah zai dubi a kansa da fatan masu saurare za a biyo musu sannan hankali daga farkon shirin har zuwa ƙarshen sa. har yanzu dai batun matsalar tsaro a jihohin arewa maso yammacin najeriya na ci gaba da ƙara kamari inda in bindiga barayin shanu da masu satar mutane domin karɓar kuɗaɗen fansa suke ci gaba da ƙara addabar jama'a a waɗannan yankuna da sanya zaman ɗaɗɗar a kowane lokaci a cikin zukatan mutane duk da cewa a ba bayan nan kasar gumen ɗan ta'addan nan da ya addabi jihohin zamfara da sokoto ya buƙaci tattaunawa domin yin sulhu amma duk da hakan ana ci gaba da samun irin waɗannan matsaloli waɗanda suke haifarwa jama'a a cikin yankunan da suke cin karansu babu babbaka hatta a cikin jihohi ta a cikin jihohin na zamfara da sokoto da kuma makwabtansu irin su naija da kuma katsina sakamakon irin yadda wannan matsala take ci gaba da kara ta'azzara da kuma cima jama'a tuwa kwarya hakan ya sanya mutane da dama ƙauracewa muhallansu inda aksarin wuraren da 'yan ta'addan suke cin su babu baka yankuna ne na karkara da kuma manyan hanyoyin da suke hada manyan birane da hakan ya hada har da babbar hanyar da ta hada kaduna da kuma babban birnin tarayyar najeriya abuja inda sukan tara mutane tare da kashe wasu da kuma kame wasu da yin garkuwa da wasu domin karɓar kudaden fansa wanda hakan ya yi mummunan tasiri ga harkoki na safara akan wannan babbar hanya wadda ta hada mafi yawan jihohin arewa maso yammacin najeriya da kuma birnin tarayya abuja a bangaren yankunan karkara da lamarin yake yin kamari kuwa mutane suna tserewa zuwa manyan garuruwa waɗanda suke kusa da su domin tsira da rayukansu inda akan tsugunar da su a matsayin 'yan gudun hijira a cikin jihohinsu ko kuma yankuna da suke makwabtaka da jihohin nasu masana kan harkokin tsaro suna bayyana mahanga daban-daban akan wannan lamari da kuma irin matakan da suke ganin ya kamata a ɗauka duk da cewa akwai waɗanda suke ganin cewa duk da ana amfani da ƙarfi wajen tunkara waɗannan 'yan bindiga amma kuma za a yin amfani da wasu hanyoyin na daban a lokaci guda akan wannan batu muna tare da dr audu bulama bukarti masani akan harkokin tsaro da shari'a daga jami'ar london da ke ƙasar birtaniya dr muna muka barka da zuwa da kuma lalimar habin a cikin shirin namu da farko dai za mu so jin mahangarka a kan yadda kake kallon wannan lamari na 'yan bindiga da kuma ayyukan da suke gudanarwa wanda suke haifar da matsaloli na tsaro da kuma batun yadda za a tankare su shin ko kana ganin cewa yin amfani da karfi shine fi dacewa ko kuwa za a iya sauraron waɗanda suka buƙaci a yi sulhu da kuma tattaunawa da su kamar yadda gwamnatin jihar zamfara ta a lokutan baya ko ko akwai wasu hanyoyi na daban da kake gani ya kamata mu fahimci bambance-bambancen kungiyoyin da suke rike da makamai a nan arewa maso yammacin najeriya din kafin mu gane waɗanne ne za a iya sulhu da su ko kuma a zauna lafiya da su waɗannan ne kuma ba za a iya ba akwai wato fulani da suke rike da makamai a nan arewa maso yammacin najeriya din waɗanda dalilin ɗaukan makamansu da kuma kashe-kashen da suke a yanzu wato ya samo asali ne daga abubuwan da suka faru da su a baya a lokacin da wato 'yan sace-sace kanana kanana da kuma shiga gonaki suka yi yawa a ita jihar zamfara ɗin sai aka kafa ƙungiyoyin da aka kira na sa kai wanda ƙungiyoyi ne na hausawa mutane masu mazauna gari ko kuma manoma ka iya cewa waɗanda wato wannan 'yan sace-sacen da ake kanana kanana na baya da kuma shiga gonaki ke damunsu kuma aka ba wasu wannan 'yan sa kai ɗin damar su hana shiga gonaki wato ana cinye amfanin gona da kuma ƙananan sace-sace da ake yi abin takaici su waɗannan 'yan ƙungiyoyi na sa kai sai suka wuce gona da iri wajen kashe fulani baji ba gani da kuma kwace dabobinsu da sauran dukiyoyinsu har ma da zarge-zargen cewa wato sun yi wa matan fulani fyaɗe sai ya kasance a wancan lokacin a jihar zamfara tun kafin 1999 nake magana sai ya kasance a wancan lokacin duk wani bafulatani da yake zaune a daji ba shi da aminci idan ya shigo gari ko aka gan shi to za a iya zargin cewa barawo ne ko kuma mai shiga gonakin mutane ne a kashe shi ko a illata shi sannan a kwace dukiyarsa idan yana da dukiya su waɗannan 'yan sa kai ne suka yi ba wai mazauna gari dukansu na zamfara ba. to dalilin wannan waɗansu daga waɗannan fulani suka ɗau makamai kuma abin da suke a yanzu gani suke ramuwar gayya suke yi suna kashe mutane ne suna kwace dukiya saboda abin da aka yi musu suma kenan a da kuma suna ƙoƙarin ramawa ne kaga wannan kashi na waɗanda suke rike da makamai za a iya sulhu da su hanyar sulhu da su kuma shine wato a zo a zauna a kan teburin a tattauna da su a ji menene korafe-korafensu kuma me suke so a yi misali in so suke abu waɗanda aka kashe musu to za a iya kafa kwamiti wanda zai binciki dukkan bangarori ya kuma tabbatar da cewa an yi wa dukkan bangarori adalci wajen wato gurfanar da waɗanda ake zargi da laifi a gaban shari'a da kuma biyan diya na wato waɗanda suke zargin cewa dukiyoyinsu sun bace. To akwai wasu kuma waɗanda ba kome ne aka yi masu ba amma yanzu suna nan suna ta wato kwatar dukiya ta mutane da satar shanu daga rukuwa da jama'a domin karɓar kuɗin fansa su irin waɗannan ta waɗanne hanyoyi ne ya kamata a fuskanci lamarin su. 'yan fashi da 'yan wato garkuwa da mutane waɗanda su wannan wato ɓangare na 'yan wato masu riƙe da makamai wato aikinsu kawai laifi ne zuwa suke su kashe mutanen gari wato su kwashe dukiyoyinsu kuma ba su damu mai dukiyar nan ba fulatani ne ko bahaushe ne ba inda yana da dukiya to za su iya kashe shi su kwace dukiyar ko kuma su ɗauke shi su yi garkuwa da shi su bugaci a biya su makudan kuɗaɗe kafin su saki wato wanda suka kama kaga waɗannan masu laifi ne ba mutane ne da zaka ce a yi sulhu da su ba domin ba wata ba wani korafi ne da su ba ba wani dalili ne da su na kashe mutane ba face dalilin san rai na wato son su tara dukiya ba ta hanyar da wato Allah ya halatta ba ba ta hanyar da doka ta tsara ba wato idan kuma a cikinsu akwai waɗanda suke so su bar wannan aika-aika da suke yi to kamata ya yi su ɗin wato su tuba su dawo cikin al'umma su nuna nadama su in ya so ita gwamnati ta duba yiwuwar yafe musu abin da suka aikata na ba daidai ba in har wato nadama su da tuba su sahihiya ce akwai kashin zub da jini na uku wanda shi kuma rikici ne tsakanin su kungiyoyin masu rike da makamai amma illar shi wannan fada a kan sulhu shine wato idan kungiya ɗaya ta yadda ta yi sulhu abinda gwamnati take bukata a yi shine ta ba da makamanta su kuma irin waɗannan ƙungiyoyi wannan ƙungiya sai ta ji tsoron idan ta ba da makamanta to fa dama tana gaba da ƙungiya kaza wadda ita ba ta yadda a yi sulhu ba idan waccan kungiya ta fahimci 'yan wannan kungiya wanda suka yadda a yi sulhu sun zub da makamai to za su biyo su ne har gidajensu su kashe su domin wannan gaba da take tsakaninsu. To a wasu lokuta ɗin wasu sukan zo su ce su sun tuba har ma su miƙa makamai da suke hannunsu kuma gwamnati ta kan karɓe su hannu biyu biyu amma bayan wani lokaci kuma sai su koma a cikin irin waɗannan ayyuka to ta yaya za a iya magance aukuwar hakan to da wuya a ce za a iya samun wani tabbaci na cewa su waɗannan mutane ba za su koma ruwa bayan sun dawo sun ce sun tuba ba amma gwamnati za ta iya ɗaukan matakan da za su tabbatar da cewa wato ko da suna son komawa abin zai musu wuya sosai abu na farko shine gwamnatin ta tabbatar da cewa dukkan wanda ya zo ya ce ya yi sulhu ko ya tuba to ya ba da makaman shi baki ɗaya kuma a samu tsarin tabbatar da cewa an yi bincike an gane cewa bai ɓoye wani makami daga gurin shi ba a sannan kuma lalle ne gwamnati ta ɗau matakai kamar na takaice wato yawace yawacensu da kuma mu'amalarsu don a tabbatar da cewa ba su je sun samu waɗansu makaman sun zo sun ci gaba da kashe mutane ba a wasu lokuta za a ji wasu na zargin cewa kamar akwai wato batu na siyasa a cikin wannan lamari na taɓarɓarewar tsaro a yankunan arewa maso yammacin najeriya a matsayin ku na masana kwararru akan harkokin na tsaro ya kuke kallon wannan lamari to kullum wato in abu ya faru a najeriya ka ga ana ƙoƙarin alakanta abin da siyasa amma gaskiya a shaidun da suka fito mana fili a yanzu muka sani ba san abin da yake boye ba wato yana da wuya ka ce akwai hannun 'yan siyasa musamman manya-manyan 'yan siyasa ko wanda suke cikin gwamnati ko wanda suke adawa a cikin wato wannan rikici da ake ciki domin wannan abu fa ya samo asali ne tun kafin ma siyasa abin da dai gwamnatocin siyasa suka yi na ruruta abin shine irin wato kafa 'yan sa kai da suka yi suka ba su goyon bayan gwamnati da makamai amma ban ga gamsasshiyar hujja cewa akwai wani ɗan siyasa na da ko na yanzu wanda shi ne yake ɗaukar nauyin waɗannan mutane suna kashe-kashe gaskiya abin da na fahimta shine waɗannan mutane kawai masu riƙe da makamai ne suke cin karensu babu babbaka saboda lalacewar harkar tsaro a najeriya baki ɗaya To a kwanakin baya wasu daga cikin manya na jami'an tsaro a Najeriya din sun ce sanar tabbaci akan cewa akwai hannun wasu sarakunan gargajiya a cikin wannan lamari. Shin ya kuke nazartar wannan lamari daga bangaren ku? a fahimta ta da kuma hujjojin da na gani wato waɗannan sarakuna ba sarakuna ne waɗanda wai suke goyon bayan a zo a kashe mutanensu ko don su su ji daɗi ko don a ba su dukiya ba a sarakuna ne da suka yanke ƙauna cewa gwamnatin tarayya da gwamnatin jiha za su iya magance wannan rikici sun yi sun yi gwamnati ta zo ta yi abin da ya dace ba ta yi ba sai suka haƙura suka bi masu laifin idan masu laifin suka zo maimakon su bari a kashe mutanensu sai su yi ma masu laifin abin da suke so na ba su dukiyar ko kuma na su dan dai su tafi su bar su to kaga waɗannan wato ba za ka ce suna haɗa baki ne da masu laifin ba a'a mutane ne wanda suka rasa mafita kaga wannan ba za ka ce laifin su ne ba to dokta da karshe ganin cewa dai har yanzu dai wannan matsala tana nan tana ci gaba da kamari kuma mafita ake nema a kowane lokaci wace irin shawara ce za ku bayar ga mahukunta shin ci gaba da bin hanya ta yin sulhu tare da waɗannan mutane waɗanda suka amince da a yi sulhu da su da kuma ɗaukar mataki ne amfani da ƙarfi akan waɗanda suka bi jirema batun sulhu ko ko kuna ganin akwai wata mafita ta daban wadda ya kamata a yi amfani da ita domin shawo kan matsalar wato mu fahimci cewa yin sulhu da waɗannan mutane ko kuma waɗansunsu ba dalili ba ne na a ki inganta harkar tsaro ko an yi sulhu da su ko ba a yi ba ko an yi sulhu da dukansu ko waɗansunsu ko wasu sun tuba ko duka sun tuba lalle ne a inganta harkar tsaro ta hanyar ba wa jami'an tsaro isassun makamai da kayan aiki da kuma kula da lafiyarsu da bukatunsu da kuma ba wa jami'an leƙen asiri wato masu 'yan sandan ciki masu bincike isassun kayan aiki su dinga tattara bayanai wanda ake bukata. To jama'a masu saurari lokacin da muke da shi ya kawo jiki dole nan zamu ja lizamin wannan shiri. Godiya ta musamman ga bakon namu a cikin wannan shiri Dr. Audu Bulama Bukarci kwararre akan harkokin tsaro daga Jami'ar London a ƙasar Birtaniya. Masu saurare idan Allah kai mako na gaba za a je mu dauke da wani jigon a wani shirin. To amma kafin wani lokaci a madadin kowa da kowa ne Abdullahi Salo Katsina wanda na shirya na gabatar nake muku fatan alheri sai a kasance tare da mu a mako na gaba. Shirin na Afirka a yau kenan to yanzu kuma sai shirin na kisoshin rayuwa. Isoshin rayuwa rahmanir rahim, Assalamu alaikum masu sauraro barkamu da warhaka barkamu da sake saduwa a cikin shirin na kisoshin rayuwa shiri wanda yake kawo muku kisoshi wanda suka zo cikin alkur'ani mai girma ko kuma cikin wasu littattafai wanda suka hada da littafin da stanar na atila shahid mutahari ko kuma cikin littafin masnawi na maulana jalaluddin romi da fatan masu sauraro za su kasance tare da mu. madala masu sauraro a cikin shirmu da ya gabata in fara kawo maku kissar tubba'u ko kuma tababi'a inda muka bayyana cewa tubba'u lakabi ne na sarautar ƙasar yemen ta lokacin wa'anda suka sami iko kan ƙasashen duniya da dama daga cikinsu har da ƙasashen gabas har zuwa ƙasar indiya na lokacin in kuma ji yadda sarki tubba'u na lokacin ya zama sababin zaman kabilun aus da hazraj a madina saboda labarin da ya samu daga malamin yahudawa na lokacin kan cewa a nan ne wurin hijira na annabi mai girma da zai zo daga cikin jikokin annabi ismail salam za a haife shi a makka sannan zai hijira zuwa madina sannan sunansa ahmad a yau za mu yi magana dangane da sarki tubba'u a makka wasu malamai sun bayyana cewa tubba'u ɗaya daga cikin sarakunan yemen wa'anda suka mulki duniya a lokacin wata rana ya jagoranci rundunarsa zuwa birnin makka yana son rusa ɗakin kaba sai ya kamu da rashin lafiya wacce ta gagari likitocinsa sannan daga cikin mashawartansa akwai wasu malaman addini inda wani daga cikinsu ya ce masa wannan rashin lafiyan da kai saboda mummunan niyyarka dangane da ɗakin kaba ne ka canza tunaninka dangane da shi da sannu za ka sami lafiya sai tubbau ya amince da shawarar ya kuma canza ra'ayinsa dangane da ɗakin kaba kuma daga nan ya fara samun sauƙi har ya warke har ya murmure a nan ne ya fara girmama ɗakin kaba kuma har ya yi wa ɗakin kaba riga saƙan ƙasar yemen wannan ƙisar ta yi wa ɗakin kaba riga ya zo cikin littattafai da dama daga ɓangarori da dama har ya zama tawaturi ƙisar rundunar tubba'u da kuma kissar yadda ya yi wa ɗakin kaba riga sun kasance cikin ƙarni na biyar ne bayan haihuwar annabi isa salam a hali yanzu akwai wani wuri a makka wanda ake kira daru tababi'a wato gidan tawabi'awa wanda yake tabbatar da hakan amma har yanzu akwai wasu abubuwa da dama dangane da sarakunan tababi'a wanda ba mu sani ba daga ciki hadda yawansu da sunayensu da zamanin kowanne daga cikinsu da kuma sauransu an sami wasu ruwayoyi dangane da wasu daga cikin wa'annan abubuwa amma wani lokacin suna karo da juna har ila yau mafi yan abubuwan da suka zo a cikin tarihin musulunci suna magana ne dangane da sarkin da Allah ta'ala ya yi maganan a cikin wannan ayoyi biyu da muka ambata wato shine sarki as'ad abakar daga cikin sarakunan tababi'u sai dai wani abu dangane da mutanen tubau shine da wuya ka sami sarki ya kasance mumini sannan mutanensa su zama kafirai a mafi yawan lokuta sarakuna ne suke karyata manzanni su kuma azabtar da mutane da suka yi imani da su sai kuma sarki na jashi na kasar habasha a tarihin addinin musulunci shi ma ya yi imani duk da cewa mutanensa ba su yi imani da manzan allah sallallahu alaihi wa sallam ba to masu sauraro a nan za mu kawo ƙarshen ƙisar tubba'u Yanda ya zo a cikin alkur'ani mai girma kenan yanzu kuma za mu fara kissar ashabul ƙarya kamar yadda sunan ya zo cikin alkur'ani mai girma ashabul karya ana nufin manzanni da annabi isa salam ya aika zuwa garin antakiya da ke cikin ƙasar turkiya hali yanzu asalin garin yana cikin kasar sham ne wato syria turawan faransa ne bayan da suka mamaye kasar syria a ƙarshen yakin duniya na farko sai suka fidda garin antakiya daga kasar syria a lokacin da za su bar kasar suka hada shi da kasar turkiya dalili kuwa ita ce mafi yawan mazauna garin kiristoci ne don haka suna ganin kasancewa garin cikin ƙasar turkiya ya fi zama lafiya ga kiristoci 'yan uwansu a garin da farko dai garin antakiya yana da muhimmanci ga kiristoci kamar yadda madinan manzan allah sallallahu alaihi wa sallam yake da muhimmanci a wajen musulmi wato shine gari na biyu a daraja bayan baitul muqaddasi dalili kuwa saboda manzannin da annabi isa alaihi salam ya aika zuwa garin na antakiya don kiran su zuwa tafarkin allah ta'ala da kuma addinin gaskiya na lokacin da idan allah za mu shiga cikin wannan kisar a cikin shirinmu na gaba idan Allah kai mu a nan kuma za mu ta a cikin shirinmu na yau sai kuma wata fitowa idan Allah kai mu wasalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh To masu sauraro kar dai a shafa cewa ana tare ne da rediyo Hausa biyu wace daga nan birnin tare da muke zuwa muku. ta wasu kuma sai shirin na amsoshin aƙida. amsoshin aƙida. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا ومولانا أبي القاسم المصطفى محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين jama'a masu sauraro assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatu barkanmu da sake saduwa a cikin wannan shiri namu na amsoshin akidar musulunci idan masu waro ba su manta ba har yanzu muna nan a amsa wannan tambaya dangane da matsayin 'yan shi'a a bisa abin da ya shafi adalci na sahabban manzo sallallahu alaihi wa sallam to a wancan karon mun yi ƙoƙari. a cikin wato amsa wannan tambaya da ɗaya daga cikin kuwan sauraro kuka aiko tuntuni muke bi a hankali muna amsawa mun shiga ɓangaren al'amuran da ya shafi adalcin sahabbai ɗin nan bisa minzari na alkur'ani mun kuma kawo kamar yadda manya-manyan malaman ahalar suna suka nuna cewa duk sahabban annabi baki ɗayansu adalai ne to mun shigo bincike a cikin alkur'ani shin wannan matsayin da malaman ahalar suna suka ɗauka na cewa duk sahabban annabi adalai ne haka ma allah subhanahu ta'ala ya ɗauka a cikin alkur'ani ko kuma ya bambanta da inda su suka ɗauka din to a wancan karon cikin shirinmu na satin da ya gabata mun shigo mun yi bincike mun fara daga ayoyin alkur'ani ɗin da muka zo da ainihin aya wadda ubangiji subhanahu wata'ala ya yi ishara a cikin wannan aya inda suratul fatih inda Allah subhanahu wata'ala ya kawo manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sannan yake cewa na ma'ahu waɗanda suke tare da shi wato sahabansa ya kawo wasu siffofi nasu sannan daga ƙarshe mahallin shahid da muka kawo misali a kai shine inda Allah ta'ala ya nuna cewa wa'adallahu na amanu wa amilu salihati hum. maghfiratan wa ajiran azima inda Allah subhanahu ta'ala ya nuna cewa ya yi alkawari zai ba wa waɗannan waɗanda suka yi imani suka yi aiki nagari daga cikinsu zai yi musu mai zai ba su lada mai yawa sannan zai musu gafara to mun yi ƙoƙari muka ce to ubangiji a nan bai nuna gaba ɗayan sahabban nan na manzo zai ba wa wannan lada gaba ɗayansu ba bai kuma nuna gaba ɗayansu zai wa wannan ainihin gafara ba wannan fa ba wai abu ne muke faɗansa na son rai ba muna bibiyan ayoyin alkur'ani ne ubangiji subhanahu ta'ala cewa yi wa'adallahu alladhina amanu wa amilu salihati hum. alkawarin da yi na ba da lada mai yawa da kuma yin gafara sai da sharaɗi Allah ta'ala ya sa duk da kuma cewa a kan su sahabban yake magana ya san su ya san abin da suke kai ya fi kowa ma sanin su hatta manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam bai san sahabbansa ba kamar yadda Allah ta'ala ya san su wannan kuma a cikin ayoyin ƙur'ani akwai shaida akan haka to ubangiji anan ya ce ya yi alkawari zai ba waɗannan da suka yi aiki suka yi imani sannan suka yi aiki nagari minhum daga cikin su sahaban to kaga ashe nan allah ba cinikin yawa sahaban nan ba kamar yadda muke bayani a wancan lokacin to mun ga wannan kenan anan ya saba da tunanin da waɗannan kenan malaman ahalin sunan da suke cewa gaba ɗayan sahaban manzo adalai ne in gaba ɗayansu adalai ne to anan da mun ga Allah ta'ala maimakon ya yi wannan a cikin wannan ayan da cewa zai wa adallahu lazina amanu wa amilu salihati jami'uhum kaga bai ce jami'uhum ba sai ce minhum daga cikinsu mai ce gaba ɗayansu ba to wannan kenan to idan kuma muka sake komawa a suratul fatih ɗin dai waccan da muka karanto suratul fatih wannan ma a cikin suratul fatih sai Allah subhanahu ta'ala yana a cikin wannan wani bangare na wannan sura din sai yake cewa innal ladhina yubayyi'unaka inna ma yubayyi'una Allah yadullahi fawqa aydihim lalle ya kai manzo waɗannan da ke maka mubaya'a to lalle suna yi wa Allah mubaya'a ne Allah eh, a cikin wannan aya yake cewa yadullahi fawqa aydihim hannun Allah yana sama da hannayensu to bayan ya wannan wanda ya nuna yabo ne Allah yake wa sahabban manzo sallallahu alaihi wasallam lokacin da suke wa annabin Allah mubaya'a a wannan lokaci wanda ake cewa mata atar ridwan ko da yake wasu sun kawo akwai wata ayan da suke nunawa to ala ayi hal dai nan Allah yana yabo ne ga sahabban manzo akan cewa sun yi wa manzon Allah bai'a kuma wannan bai'an da suke wa annabi Allah ta'ala ya ce shi kansa ubangiji hannunsa yana kan hannayensu wannan yabo ne ga sahabban manzo sallallahu alaihi wasallam to daga nan ci gaba sai Allah ta'ala yake cewa yake cewa <clears throat> faman nakatha fa inna ma yankusu ala nafsihi wa man nakatha fa inna ma yankusu ala nafsihi duk wanda ya warware wannan bai'a din to ba ya warware a kan kansa ne saboda haka wato kansa ya yi wa in dai ya warware wannan bai'an da yawa annabin Allah wanda Allah ya zama shaida a kan wannan bai'a din to manna mannakasa wanda ya warware wannan bai'a daga cikin zuwa daga dai su sahabbai din to ya warware a kan kansa sai Allah ya ci gaba da ke cewa waman aufa bima ahada alaihullah wanda kuma ya cika alkawarin da ya wa Allah na wannan bai'an da ya yi fasa yu'tihi ajran azima da sannu shi wannan da ya cika din Allah zai cika masa ladansa zai bashi ladansa lada mai yawa to yanzu saboda Allah duk wanda ya kalli wannan aya din suratul fatih ne gashi nan aya ta goma duk wanda ya ya duba a nan mai Allah ta'ala yake nunawa Allah a nan yana yi wa waɗannan da suke tunanin za su warware wannan bai'a din yana yi musu wani abu ne na tsoratarwa yana gargaɗinsu ne akan warware wannan bai din cewa duk wanda ya warware ya warware akan kansa ne saboda haka ba zai cutar da Allah da komai ba in ma ya warware wannan bai to ubangiji subhanahu ta'ala a nan akwai dalili tabbas da ya sa shi ya raba sahabban nan guda biyu ya raba su biyu bai musu cinikin goro ba a nan da farko ya yabe su a farkon suran a farkon ayan sannan ya zo ya raba su biyu waɗanda za su iya warware bai'a ɗin Allah ya magana a kansu waɗanda kuma za su cika alkawarin da suke wa Allah shi ma ya magana a kansu cewa su ne zai ba wa lada mai girma in ku aka samu wanda suka warware bai'a ɗin to Allah ta'ala ya ce shi wannan kansu suka yi wa to wannan ya nuna cewa ubangiji ba cinikin goro yake wa annabi yake wa sahabban manzo ba sallallahu alaihi wasallam to irin waɗannan abubuwan ya kamata mutane a dinga dubawa a dinga yin tsokaci a kai a dinga yin fahimtar cewa a kowane lokaci mu dinga sa komai a gurbinsa inda Allah ta'ala ya sa abu a gurbinsa to mu ma mu sa shi a gurbin nasa ba wai haka kurin saboda tsabar wani kishi ko wani abu wai ana nuna soyayya ko kuma wani abu daban wanda yake cikin kiraza har mutum ya zo ya yi wani abun da ya saba wa alkur'ani yanzu man suke cewa gaba ɗayansu adalai ne sahabban nan to da wani dalili suka kawo cancantowa gaba ɗayansu sahabbai adalai ne ga ayoyin kur'ani yanzu allah ta'ala maɗaukakin sarki mahalicin kowa da komai yana rarraba su gaba ɗayansu to ga wata ayan ma a ita kuma wannan aya ɗin idan muka duba za mu ga cewa ga inda subhanahu ta'ala yake magana dangane da wannan aya ubangiji subhanahu ala a cikin wannan aya ɗin me yake nuna mana cewa yake nuna mana dangane da wannan aya ɗin yake cewa ya na amanu in ja ja'akum fasiqun bi naba'in fatabayyanu an tusibu qauman bi jahalatin fatusbihu ala ma fa'altum nadimin ya ku waɗanda kuka yi imani idan wani fasiki ya zo muku da wani labari fata bayyano ku yi bincike saboda mai Allah ya ce a yi bincike sai yake cewa an tusibu kauman bi jahala kada ku je ku riƙi waɗansu mutane da laifi ku yi fito na fito da waɗansu mutane a bisa jahilci sai bayan kun yi abin da kuka yi akan wannan mutanen sai kuma fatu su bihu alama fa'altum nadimin sai kuma ku wayi gari abin da kuka aikata a kansu kun kasance kuma cikin nadama to shin wannan ayan ayan alkur'ani wadda ainihin ta sauko kuma gashi ainihin manzo sallallahu alaihi wa sallam shi ne ya karanta wannan aya ɗin da ta sauko masa daga ubangiji rabbil izzati Allah subhanahu wa ta'ala to yaya za mu yi da wannan aya ya tura idan muka ce komai da komai mu za mu sa shi ne akan cewa abin duk da ya zo a cikin wannan aya ko kuma a cikin al'amura na sahabai a sahaban nan gaba ɗayansu sun zama ma'asumai ko kuma sun zama wato kenan abin da ake cewa tun da an kace adalci gaba ɗaya mutane adalai ne baki ɗayansu babu wani abu wanda suke zo da shi wanda ya saba adalci to kamar kana so ka maida da su mai ne to amma gashi ubangiji subhanahu ta'ala aya a wannan aya yana yi mana bayani so abin da yake mashuhuri tsakanin malamai shine wannan ayan ta sauka ne akan walid dan ukuba wanda walid dan ukuba shi dan uwa ne ga usman bin affan dan uwansa ne ta bangaren mahaifiya a lokacin da ainihin aka tura shi zuwa wasu jama'a na banil mustalak manzo ya tura shi sai ya tafi akan ya je ne manzo ya tura shi ya je karɓo zakka daga wajensu ya tafi sai ya dawo ya yi wa mutanen ya faɗi karya ga annabi ƙarya ya zo ya gaya wa annabi game da waɗannan mutane shi ne ubangiji subhanahu ta'ala a nan yake siffanta walid ɗan ukuba da cewa fasiki ne shi amma kuma su shugabannin ahalus sunna sun ce shi wannan walid ɗan ukuba din adali ne shi shi ku Allah subhanahu wa ta'ala a wannan ayan yana cewa walid ɗan ukuba fasiki ne shi to saboda Allah magana wa za mu ɗauka maganan Allah za mu ɗauka ko kuma maganan shugabannin ahli sunna da suke cewa sahabbai gaba ɗayansu adalai ne me yasa ne wai muke maganganu ko ko muke yin abu wanda daga baya mu kanmu za mu zo mu sa kanmu cikin matsala tsakaninmu da ubangiji subhanahu ta'ala sannan yan shi'a din da suka kawo wannan suka ce addini wa sahabban nan cinikin goro su abin da suke kallo ne a irin waɗannan ayoyin tunda Allah ta'ala bai mun bai mu wa'annan eh, sahabban nan cinikin goro ba a nan gashi sahabi ne wannan walid dan uku din nan amma gashi an baro-baro Allah subhanahu ta'ala ya ambace shi da cewa fasiki ne shi to irin waɗannan abubuwan ya kamata mu dinga fa tuntuntuni za mu tsaya anan amma Allah da a shirinmu na gaba za mu ci gaba da kawo ayoyin da Allah ta'ala ya yi magana akan sahabban nan har mu kai ga ainihin abin da muke so mu kai gare shi insha Allah wa sallallahu ala muhammadin wa alihi tahirin عبروا إنما ولد الحبيب محمد Shirin amsoshin aƙida kenan to yanzu kuma sai shirin na duniyar mu a yau wanda kuma shine cikamakin shirin shirye-shiryen namu na wannan lokacin a yi sauraro lafiya. duniyarmu a yau. masu sauraro barkanmu da sake saduwa da ku a cikin wata fitowa ta shirin duniyar mu a yau shiri ne wanda muka saba kawo muku batutuwa masu alaka da abubuwan da kan faru a fagen siyasar duniya musamman ma dai a wannan yanki na yammacin asiya wato gabas ta tsakiya to a yau za mu yi dubi ne akan kokarin da haramtacciyar kasar isra'ila take yi na ƙara yin kutse a cikin kasar bahrain tare da ƙoƙarin mayar da ƙasar cibiyar sojojinta na ruwa da fatan za ku kasance tare da mu domin jin yadda shirin zai gudana. tun daga lokacin da boyar alaƙa tsakanin ƙasashen larabawan yankin tekun fasha da haramtacciyar ƙasar isra'ila ta fito fili bayan wani lokaci mai tsawo na kasantuwar ta ɓoye sauye-sauye masu ban mamaki suka ci gaba da faruwa a wannan fage a lokacin mulkin donald trump ne dai amurka ta shige tsakani wajen kullar jejeniyar da ake kira ta abraham a tsakanin haɗaɗɗe daular larabawa a tashin farko da kuma haramtacciyar ƙasar isra'ila an yi ta daidai a ranar 15 ga watan satumba na shekara ta 2020 a ƙasar amurka inda ɓangarorin haɗaɗɗe daular larabawan bisa wakilcin muhammad bin zaid ali nahyan da kuma benjamin netanyahu na haramtacciyar ƙasar isra'ila suka rattaba hannu a ƙarƙashin shiga tsakanin donald trump ba ɗauki lokaci mai tsawo ba ƙasar bahrain ta bi bayan 'yar wata daɗe daular larabawa ɗin wajen shiga a ƙarƙashin wannan yarjejeniyar da aka baiwa sunan abraham to abin da ya biyo baya shine ta jirce a tsakanin jami'an gwamnatocin ɓangarorin da suka rattaba hannu akan waccan yarjejeniya sai kuma batun buɗe ofisoshin jakadanci da musayar gudanar da wasu ayyuka a tsakaninsu ga misali a lokacin da cutar corona take kan ganiyarta haramtaccen ƙasar isra'ila ta sanar da cewa haɗaɗɗe daular larabawa ta aike mata da taimako na kayayyakin fada da cutar idan muka koma kan ƙasar bahrain za mu ci karo da yadda shugabannin bahrain ɗin suke koda haramtaccen ƙasar isra'ila da ta a matsayin wani bangare mai muhimmanci na tarihin wannan yanki na yammacin asiya kamar yadda ministan harkokin wajen bahrain din khalid bin ahmad ali khalifa ya taɓa bayyanawa a shekara ta 2020 ministan harkokin wajen na bahrain khalid bin ahmad ali khalifa ya kuma bayyana cewa bahrain da haramtacciyar kasar isra'ila suna fuskantar barazana guda ɗaya daga iran da hakan yake a matsayin ginshikin da za su gina yin aiki tare a kansa a halin yanzu wannan alaƙar tasu ta ƙara ƙarfi inda ake magana ziyarar da ministan yakin haramtacciyar ƙasar isra'ila benny ya kai zuwa bahrain a ranar larabar da ta gabata ziyara ce wacce ba a sanar da ita ba gabanin afkuwarta kafafen watsa labarun haramtacce kasar isra'ila sun ce wannan ne karin farko da ministan yakin haramtacce kasar isra'ila ya ziyarci wata ƙasa daga cikin ƙasashen larabawan yankin tekun fasha jaridar nan ta jerusalem post ta ambaci cewa a yayin wannan ziyarar an rattaba hannu a kan yarjejeniyar tsaro a tsakanin bin da ministan tsaron ƙasar bahrain kanar abdullah bin hassan al-nu'aimi da kuma babban hafsan hafsojoshin ƙasar ziyan bin sakar al-nu'aimi wannan yarjejeniyar da ta tsaro kamar yadda jaridar ta jerusalem post ta ambata za ta bayar da damar faɗaɗa ɓangarorin alaƙoƙi da suka kunshi cinikin makamai da sauran kayan da ake amfani da su wajen leƙen asiri a gefe ɗaya wasu manazarta suna ganin cewa kasantuwar bahrain ƙasa ce da a cikinta amurka ta girke muhimman jiragen ruwanta na yaƙi a wannan yanki ziyarar ta bin ba ta rasa alaƙa da hakan Charles abu nadir wanda marubuci ne ko mai sharhi a shafin tashar talbijin ɗin almayadin ya bayyana cewa a halin yanzu zai iya zama abin da ba a kaddara cewa haramtacciyar ƙasar isra'ila za ta iya mai gurbin sojojin ruwan amurka da suke cikin wannan ƙasa ta bahrain ba bisa la'akari da yadda amurkan take ƙara baiwa 'yan sahiyoniyar muhimmanci a wannan fage. a shekara ta 2021 da ta gabata a ranar 15 ga watan satumba cibiyar sojan ruwan amurka da ke bahrain ta buɗe aiki a gwamnatance tare da haramtacciyar ƙasar isra'ila maimakon rundunar sojan amurka take a cikin tarayyar turai wato daga wancan lokacin wannan rundunar ta sojojin ruwan amurka da take a bahrain ita ce take da alhakin yin alaƙa da aiki tare da haramtacciyar ƙasar isra'ila ta fuskar sojan ruwa maimakon rundunar amurka da take a cikin nahiyar turai hakan dai ya biyo bayan wata yarjejeniya da amurka ta kulla da haramtacciyar ƙasar isra'ila akan bunƙasa alaƙar tsaro da yaƙi da hakan zai bai wa sojojin sahiyoniya ƙara bunƙasa alaƙa da rundunar ruwan amurka da ke cikin ƙasar bahrain wani abu da ya ƙara faruwa a wannan tsakanin shine ƙaddamar da wata runduna ta soja mai suna runduna ta 59 da amurkan ta yi a ƙarƙashin sojojin ruwan nata da suke a cikin bahrain daga cikin ayyukan wannan rundunar kamar yadda suka bayyana ƙara amfani da hanyoyin sadarwa na zamani da aka fi sani da ƙirƙirarren hankali wato artificial intelligence da a wannan zamanin yake taka gagarumin rawa a fagage da dama domin ci gaba na farko za a yi amfani da wannan fasahar wajen sanin abin da ke kai da komowa a doron ruwa kamar yadda amurkan ta bayyana sai kuma wato karfafa ko kuma yin kandagarko ko taka birki ga abokan gaba. don haka za a yi aiki tare da ƙawaye na cikin wannan yanki da suka kunshi dukkanin yankin tekun fasha da tekun oman da red sea da wani sashe na tekun india kamar yadda bayanin na amurka ya bayyana wani abu da yake shirin faruwa shine yin rawar daji a tsakanin sojin ruwa na haramtacciyar kasar isra'ila da wannan rundunar ta amurka da ke bahrain da kuma ita kanta bahrain din a ƙarƙashin wannan yarjejeniyar ana tsammanin cewa ƙasashe 60 ne za su shiga cikin wannan rawar dajin da za a yi a bahrain wannan ziyarar da benignis ya kai zuwa mayama ta zo ne dai a daidai lokacin da ya tafi da wasu manyan hafsoshin sojan ƙasar da suka hada da manyan kwamandoji bangarori daban-daban na sojan ruwan haramtacciyar kasar isra'ila da za su shiga wannan atisayen da ake shirin yi don haka masu bibiyar abin da yake kai da komowa suna tsinkayo cewa babu arashi a cikin abubuwan da suka faruwa ɗaya bayan ɗaya komai a tsare yake kuma a lissafe ba kuma zai zama abin mamaki ba haramtacciyar ƙasar isra'ila ta mayar da ƙasar bahrain ɗin zama cibiyar rundunar sojojinta na ruwa ko ta hanyar aiki da uwar gijiyarta amurka ko kuma ta samu nata matsugunan a ƙarƙashin yarjejeniyar da za ta kulla da ƙasar ta bahrain to masu sauraro a nan zamu da sa'aya saboda ƙwarewar lokacin shirin namu da fatan an ji daɗin abubuwan da aka saurara sai dai kafin mu karkare baki ɗaya muna gayyata ku zuwa shafukanmu na intanet www.hausatv1.ng slash radio www.hausatv1.ng sai kuma fitowa ta gaba da za a ji mu ɗauke da wani jigon kafin lokacin da ke cewa mu kasance cikin ƙoshin lafiya. To da kuma wannan ne muka kawo ƙarshen shirin namu na wannan yammacin sai kuma can gobar safe idan an sake lalabo mu. Yanzu dai a madadin kowa da kowa a nan rediyo Hausa VOH. ne Hassan Barka da na gabatar da shirin ke cewa da ku mu kwana lafiya daga nan birnin Tehran.